Mai sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. A daidai lokacin da ake adabu da yanayin sanyin hunturu da aka shafe kusan wata biyu ana cikinsa a Najeriya, yanayin zafi ya fara alamun shigowa. Hukumar hasashen yanayi ta ƙasar NIMET ta fitar da wani rahoto da ke bayyana cewa za a samu zafi mai ratsa jiki a wannan shekarar ta 2024 har ta ba da shawarwari ga masu zirga-zirga a cikin rana da su taƙaita domin gujewa cutarwar zafin ranar da nan gaba kaɗan zai ƙaru. Masana kiwon lafiya na alaƙanta waɗansu cututtuka da zafi. Sanannu daga cikinsu akwai sankarau da ƙurajen jiki. Shirin namu na yau na tafa da waɗansu hanyoyi na kaucewa cutuka sakamakon zafi. Wata rikitar abinci ta bayyana mana ire-iren abincin da ya kamata a ci da waɗanda ya kamata a guda a wannan yanayi na zafi. Waɗansu ‘yan Najeriya sun bayyana mana hanyoyin da suke bi domin kare kansu da jikinsu daga cututtuka a lokacin zafi. Sunana Khadija Bulama daga Maiduguri. Ina so in yi magana akan yacce nake kula da kaina a lokacin zafi. Kusan kowa ya san yanayin mai Maiduguri gaskiya mai tsanani ne. Idan mutum ba ya da ƙarfi, mai Maiduguri a lokacin zafi akwai wahala. So a lokacin zafi ina kan iya yin wanka kusan sau uku ko sau huɗu ma a rana idan ruwa ta samu kenan, In kuma babu ƙiwuya saboda wani lokaci idan babu ruwa dole sai ka ja to ƙiuyan nan sai ya sa ka zauna ka juri zafin a haka unlike lokacin sanyi da idan mutum ya yi da safe kai da ƙyar ma mutum yake yi da safe sai rana ya fito ka shanya ruwan ma a rana ko ka tafasa ruwa tukunna za ka iya wanka kuma a gaskiya alhamdulillahi dai a da ina fama da zafi fifita ɗibo ruwa ka zuba a jiki musamman a lokacin azumi amma yanzu kam Allah ya mana arziki mun samu cigaban wato um, rechargeable fan wanda ko da a ce babu wuta za ka iya ka kunna duk da cewa iskan da yake busowa mai ɗumi ne amma ya fi babu a haka dai muke kunnawa mu samu sauƙin shi dai a haka to ni dai a yanda nake Samun ɗan ji sauƙin zafin Maiduguri kenan. Kuma a lokacin zafi akwai kayan da nake tanada na lokacin zafi saboda ko na zaman gida hakan nan dai ko ma na fita dai ba za ba zai yi mutum da ya sa kayan sanyi a lokacin zafi ba so akwai kayan da mm, nake tanada na lokacin zafi irin riguna marasa nauyi dai hakan nan wanda mutum zai iya saka ya fita ba tare da ya ji zafi ko gumi ko wani abun ba sunana Abdulaziz Idris daga jihar Kano. So da farko dai yadda nake kula da kaina lokacin zafi, lokacin zafi yanayi ne da ake buƙatar mutum ya kula da kansa sosai da sosai fiye da lokacin sanyi. Na farko ni a karan kaina yadda nake kula da kaina shi ne ina yin aƙalla ina yin wanka sau uku a rana. In na tashi da safe zan yi wanka, sannan in na dawo daga wurin aiki da rana nakan yi wanka. Haka zalika da daddare idan zan kwanta na yin wanka. Ka ga sau uku kenan saboda zafi yanayi na zafi ana buƙatar mutum ya zamanto yana tsaftace jikinsa saboda idan baka kula kana tsaftace jikinka to gaskiya za a iya samun matsala saboda weather tana canzawa to ana buƙatar ya zamanto ana samun gaskiya tsafta sosai saboda yanayi na zafin idan mutum baya kula da jikinsa za a iya samun matsala na farko kenan. Na biyu kuma saboda zafin nakan yi ƙoƙari na ga an samu ventilation sosai da sosai ta hanyar buɗe windoji, buɗe ƙofa idan akwai wuta za a kunna fanka ya zamanto akwai ventilation iska tana zagayawa lungu da saƙo wannan ma yana da matuƙar muhimmanci a lokacin zafi. Idan ya zamanto cewa an kulle windo ƙofa a rufe ga kuma zafi na yanayi an samu ɗumamar yanayi to kaga ba za ku shaƙi numfashi yadda ya kamata ba to dole ya zamanto lokacin zafi ana buɗe windo wannan shine hanya ta biyu da nake kula da kaina a lokacin zafi. Sai kuma hanya ta uku da take da muhimmanci ita ma shi ne yawaita shan ruwa ka kamar ni yanzu a lokacin zafi nakan yi ƙoƙari na ga na sha ruwa yadda ya kamata domin ana samun dehydration saboda zafi yanayi na zafi ruwan jikin mutum zai bushe ya fitar da gumi to ana buƙatar mutum ya samu isasshen ruwa ko kuma na ce wadataccen ruwa to wannan yana da matuƙar mahimmanci. Wani likita ya yi mana bayani kan cutukan da zafi ke kawowa da hanyoyin kauce musu. Suna na Sani Garba ne a jami'in lafiya ne da nake aiki da wani asibiti a nan maraba da ake cewa Ansar Clinic and Maternity Secondly abu na biyu kuma malami ne a tsangayar koyar da aikin lafiya eh, hakikanin gaskiya shi lokacin zafi lokaci ne da ke zuwa da wa'ansu canje-canje da yawa musamman ma da za ga a lokacin zafi akwai karancin ruwa da kuma gurɓacewar iska wanda ake shan air pollution da turanci to saboda waɗannan canji da ake samu ko kuma canje da ake samu haƙiƙa akwai waɗansu cutuka haka da suke yaɗuwa ah, ga al'umma lokacin zafi bari mu fara da tunda mun yi magana karancin ruwa bari mu fara da wani cuta da ake cewa dehydration shi dehydration shine karancin ruwa a cikin jiki wanda yawanci akan samu shi wannan dehydration wato karancin ruwa musamman ma dai a lokacin zafi duk da duk da yake akwai abubuwa da yawa da suke kawo shi karancin ruwa a cikin adam amma dai ciwo ne kuma wanda ake samu a lokacin zafi saboda a lokacin zafi za ka ga irin fata na kokarin rage zafin da ke cikin jiki ta hanyar wani ta hanyar da ake cewa evaporation shi ne evaporation shi ta hanyar kamar zufa kenan to wannan yana kawo a shi karancin ruwa da ake cewa dehydration to shi sa ake so kamar a wani lokaci na zafi akalla namiji ya sha lita biyu da ɗigo shida na ruwa namiji kenan akalla kenan shi ne kusan kamar a ce maka kofi goma kenan a rana ita kuma ta mace ana so ta sha akalla lita biyu ta ruwa wadda ke kwatankwacin kofi takwas duk da take akwai maganganu da dama ko su masana suna ganin a eh, ya mafi haka akalla dai a ci lita uku zuwa hudu to amma dai wanda ya fi shi shine wannan na lita biyu ɗigo shida ga maza wanda ke kama akalla kofi goma kenan sannan kuma eh, su kuma mata ana buƙatar su sha akalla lita biyu na ruwa wato kamar kofi takwas da farko kenan abu na biyu ko kuma in ce maka cuta ta biyu da ake ce akwai wata cuta da ake ce ba atopic dermatitis wanda muka fi sani da eczema wato ksp kenan da Hausa. Shi wannan wani ciwo ne da ke kama jiki. A ƙarshen nan ciwon eh, yadda ake yaɗa shi kamar its wato irin ta hanyar haɗuwa da jiki da jiki da jiki shi da ke yaɗuwa kuma ana yawan samun samun shi ko kuma yana yawan um, yaduwa ne a lokacin zafi. Ah, farko da shi da ciwo za ga ya kawo kumburi na jiki da bushewa amma lokacin da jiki ya sare da kuma ɗan tsagewa hakan da ciki yawwa so shi yadda ake farko kare kai daga wannan ciwo shine saka kayan da suka dace ko tunda misali za ka cewa a duk yanayi misali kamar kaga lokacin sanyi ai in aka ce kayan da suka dace shine ba wai kayan masu tsada a kamar lokacin sanyi ko mutum sai sa kaya masu nauyi amma kuma lokacin zafi sai mutum ya sa kaya marasa nauyi to wannan shine hanya na kare kai daga shi wannan a ƙyasbi ciwon kisbi sai kuma tsaftar jiki da kuma ta kaya su shi shine hanyoyi na hana kamuwa daga wannan ciwo to ciwon na uku kuma kamar na ƙarshe kenan wanda zan yi magana kai saboda lokaci shine zazzabin typhoid typhoid fever duk da ke da a hausa ana ce mashawara ko mashawara typhoid fever shi zazzabi ne ko kuma ce maka ciwo ne wanda ƙwayan cuta kwayan eh, cuta ke kawo ke kawo bacteria da ke kawo yana saka kamar ciwon kai ciwon ciki rashin ƙarfin jiki da dai sauransu to yawanci ana samun ne ta hanyar cin gurbataccen abinci wanda abin da ke faruwa shine in idan shi mutumin da ke da wannan ciwo in yi kamar yi kashi yana kasa ya hada shi kwacin sun aka samu ciwon kyankyaso ko ƙuda sun hau kan bayan gidan shi mai wannan cutar kuma suka hau kan wani abinci wani kuma ɗauka ya ci to haƙiƙa zai iya kamuwa da da shi wannan ciwon fifa shi da ake cewa fico oral root da turanci so mutum zai iya kamuwa da shi wannan zazzabin na typhoid fifa to shi kuma hanya hana kamuwa da shi ba na abu da ba abinci ne ka tabbatar da shi da abincin da ka ci abinci ne wanda ke da tsafta wani abu ne ah, da abin da cin zaka ci ka da shi abinci ne mai tsafta ka wanke ko kuma ka dafa ya dahu so a takaice dai mala wa'annan su ne waɗansu ko kuma ka ce maka kaɗan daga cikin cutukan da suke wanzuwa suke yaɗuwa a lokacin zafi. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. ko ta kafofinmu na sada zumunta facebook.com slash trust ko a twitter.com slash trust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar apple podcast ko google podcast ko buzzsprout ko spotify ko kuma ta radio sai kuma ta trust radio ta kafar intanet da trustradio.com.ng da kuma ta wani sashoshin fm abokan hulɗarmu a sassan najeriya. To madalla, Kafin yanzu kun saurari waɗansu ‘yan Najeriya da bayanin yadda suke lura da jikinsu a lokacin zafi. Kuma kun ji wani likita da bayani kan cutukan da zafi ke kawowa da hanyoyin kauce musu. Yanzu sai ku gyara zama domin sauraron ire-iren abincin da ya kamata a ci da waɗanda ya kamata a kaucewa a lokacin zafi. To gaskiya al'umma sai ya kamata mu kula da irin abubuwan da muke ci da kuma yadda muke tafiyar da al'amuranmu na yau da kullum. Na farko abin da ya kamata a ce mun rage a cikin abinciccikan mu da na wannan yanayin da zamu mu shiga shine abubuwan da yake danƙare da siga da ba shi da dusa da yawa. In na ce abubuwan da yake danƙare da zaƙi ba shi da siga da yawa yana jawo illoli daban-daban kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da yana yawan amfani da ruwan jikin mu. Ya kamata a ce mun kiyaye wa'innan, wa'innan abubuwan irin na shaye-shaye kenan da kuma dai duk wani abu dai da yake da zaƙi da yawa kamar su a yi amfani da kayan fulawa irin su biredi hakan ne ya zamanto cewa wasu kawai cin kayan biredi suke yi a haka. Biredi yana shi ma yana da kayan fulawa ne da yake da babu dusa a cikinsa sannan kuma yana da siga a cikinsa saboda me abin da aka yi shi da shi yakan fitar da suga da cikin gaggawa sannan kuma yana buƙatar ruwa da yawa irin wa'annan abinciccikan da za su buƙaci ruwa da yawa sannan mu karan kanmu saboda yanayin zafin garin jikinmu yana buƙatar ruwa da yawa to su sukan taimaka wajen rage mana yawaitar ruwan da yake jikinmu. Kun ga ya kamata a ce mun rage wa'annan abubuwan da yake a dankare da suga da kuma busasshen abubuwan wanda suna buƙatar wadataccen ruwa kafin su jiki ya narka shi. Abubuwan da kuma ya kamata mu yi amfani da su shine ‘ya'yan itatuwan, shi ma ‘ya'yan itatuwan akwai ‘ya'yan itatuwan da yake zuwa da wannan yanayi. kowane yanayi da kuma ‘ya'yan itatuwan da yake shigowa a wannan yanayin. Ya kamata a ce mu nemi ‘ya'yan itatuwan da yake da ruwa-ruwa da zai ƙara mana yawaitar ruwa a jikinmu ba wanda zai rage mana ruwa a jikinmu ba. So mu dinga yawanta shan ruwa, mu dinga yawanta cin ‘ya'yan itatuwa, a ringa yawanta ta'amali da ganyayyaki. a cikin abinciccikan mu ko kuma ma wanda ma ba a cikin abinci ba ko irin kwaɗon da ake kwaɗantawa ko kuma wanda muke iya ci a hakan. Sai kuma kayan da yake dankare da maiƙo ya kamata a ce mun rage shi saboda ba gata muke wa jikin gangan jikinmu da kuma sinadaran da yake taimakawa wajen narkar maiƙo. To ma sauraro da wannan bayani na Rumanata Ibrahim Abdulmalik, likitar abinci da ke asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da kuwa shiri na gaba da izinin Allah. Ni Muhammad Awwal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.